Korintiyawa ta fari Sura ta goma sha uku Ko da zan yi magana da harsunan mutane, hadda na mala'iku, amma ya zamana ba ni da ƙauna, na zama ƙararrawa mai yawan ƙara kenan, ko kuwa kuge mai amo. Ko da zan yi anabci, ina kuma fahimtar dukan asiri da dukan ilimi, ko da kuma ina da matuƙar ban gaskiya, har yadda zan iya kawar da duwatsu. muddin ba ni da ƙauna, to, ni ba kome ba ne, ko da zan sadaukar da duk abin da na mallaka, in kuma ba da jikina a ƙone, in har ba ni da ƙauna, to, ban amfana da kome ba. Ƙauna tana sa haƙuri da kirki, ƙauna ba ta sa kishi, ba ta yin kumbura, ƙauna ba ta sa ɗaga kai ko rashin kara, ƙauna ba ta sa son kai, ba ta jin tsokana. ba ta riƙo. Ƙauna ba ta sa yin farin ciki da mugunta, sai dai da gaskiya. Ƙauna tana sa daurewa a cikin kowane hali, da ban gaskiya cikin kowane hali, haka kuma sa zuciya a cikin kowane hali, da jimiri a cikin kowane hali. Ƙauna ba ta ƙarewa har abada. Annabci zai shuɗe, harsuna za su ɓace, ilimi kuma zai shafe. Ai, hakika ilimin ba cikakke ba ne. annabcinmu kuma ba cikakke ba ne, sa'ad da kuwa cikakken ya zo, sai ɗan kiman nan ya shuɗe, sa'ad da nake yaro, nakan yi magana irin ta ƙuruciya, nakan yi tunani irin na ƙuruciya, nakan ba da hujjoji na irin na ƙuruciya, da na isa mutum kuwa sai na bar halin ƙuruciya. Gama yanzu, kamar a madubi muke gani duhu-duhu, a ranan nan kuwa za mu gani ido da ido. A yanzu sani na sama-sama ne, a ranan nan kuwa zan fahimta sosai, kamar yadda aka fahimce ni sosai. To, a yanzu abubuwan nan uku sun tabbata, ban gaskiya da bege da kuma ƙauna, amma duk mafi girma a cikinsu ita ce ƙauna.